Assalamu alaikum jama'a masu sauraro shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama kama mu ta Alfa Radio. Za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Amina Buhari Auna. Tare da ni Zahra Aminu Fage. ranar talata shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi fasaha siyasa da shugabanci na gari inda a yau ma biyu ga watan Agusta na shekarar 2022 za mu yi magana ne akan halin rayuwa da ake ciki a yau. haka yake amina masu sauraron mu muna tafa da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta tattauna da masu ruwa da tsaki a zauren tattaunawar mu sannan za mu ziyarci filin mu na kwalama. Sai ku kasance tare da mu domin jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe. jama'a masu saurare ba tare da bata lokaci ba za mu garzaya jihar kaduna inda wakiliyar sashen hausa binta ibrahim ta tattauna da masu ruwa da tsaki akan irin halin da ake ciki a rayuwa a yau a zauren namu mai sauraro mu da sake saduwa da ku a cikin zauren mu na yau da gobe a yau za mu tattauna akan halin rayuwa a yau mai sauraro ya san halin da ake ciki na kunci tsadan kayayyaki rashin tsaro da sauransu a cikin zauren namu muna tare ne da hajiya rabi ibrahim muhammad marafan hafsa muhammad bala da kuma ismail zakari wa'inda ah, yawancin su matasa ne kuma magidanta da zamu tattauna da su akan wa'innan ah, matsaloli da muke fuskanta a yau in aka ce tattalin arziki ya tabo an san cewa komai yana tabuwa a ƙasa Allah kasuwanci ne noma ne ilimi ne ma da jin daɗi da walwala yau duk inda ka je ka shiga kasuwa in je ka ɗaga abu kai da kanka sai ka jiran ka ya ɓaci saboda abin da ka sani makon da ya wuce babu lallai idan ka zo wannan makon ka same shi a yanda yake ya muke kokarin zama a cikin irin wannan hali da muka tsinci kanmu idan aka ce tattalin arziki tattalin arziki irin wanda muka saba da shi ne yau da kullum na cikin gidaje ko kasuwa kama daga irin sana'o'i da muka saba da su wurin yuce fa ne a kawo wa iyali ko ko mutum ya sai wani abin amfani da zai yi amfani da shi to za ka ga cewa lallai tabbas akwai kalubale mai yawa da ci baya da muka samu kanmu na tashin hankalin tsadar abubuwan rayuwa na yau da kullum mafi yawa idan muka ɗauki ɓangaren gwamnati za ka ga tsari ne wanda yake tafiya a duniyance gabaki ɗaya da yana tafiya a duniyance gabaki ɗaya ko to yana da wasu ƙa'idoji waɗanda ƙila abu kaza farashin shi yana iya tashi saboda kaza abu kaza farashin shi zai iya karuwa ko ya sauka saboda dalili kaza kama daga canjin kuɗi kasuwar uh, waɗansu kayayyaki da ke da muhimmanci irin kayan zinari na ma'adanai da eh, dola da muke amfani da ita a duniya da sauran makamantansu ina iya noma buhu goma na amfanin gona a bayan gida da nake da shi a ƙauyenmu ko kuma a unguwanmu. ina iya noma buhu biyar ko uku na wani abin amfani da muke rayuwa da shi a kusa da gida da zan iya amfani da shi in ci na farko kenan abu na biyu akwai kayayyakin cefane waɗanda dama an saba amfani da su cikin gidaje ma za a iya noma ɗan yakuwa haka irin kubewa da waɗansu ganyayyaki da za a ciro a yi amfani da shi to bari mu dawo bangaren mu ko in ce a matakin mu na iyali inda a da zaka ga zaka iya yin amarya ka sata ciki daki daya ko ciki da falo ba da an kawo matsala ba yanzu yan mata sun ce sai mai flat ɗakuna biyu waye da kicin ɗin shi da bayan shi da sauransu kowa ya goma bature za ka ga akwai kuɗin haya a da kila za a iya cewa dan wa'insu kuɗi ne da kila albashin ka zai iya ɗaukan maka amma a yanzu kila da zaka albashin ka kaf <clears throat> na shekara idan ka lissafa da kuɗin hayan da zaka biya da kuɗin abinci da sauran sai ka gaskiya sai ka hada da bashi to idan muka ɗauki abubuwan da muke rayuwa da su ka wannan tsadar muhalli da wa'insu ababe matara kama da shi ni gaskiya a tunani na baya rasa nasaba da irin yawaito al'umma a wannan rayuwar da muke a yanzu zaka isko da mutum ne a ko a layi a unguwa mutum yana da mata ɗaya yana da 'ya'ya biyu za a iya shekara biyar uku hudu ba a yi suna a wannan gidan ba. Bata sake haihuwa ba. sake haihuwa ba. Amma yanzu zaka iya tarar da mutum da mata uku kuma kusan duk shekarar duniya ko wasu watanni ma sai an yi suna a gidan shi. Al'umma suna ta karuwa. wurin muhallin nan yana da matukan muhimmanci kwarai da gaske so in muka yi la'akari da tsadar rayuwa na raguwar samun abin hannu ina nihin kuɗi kenan zai tabbatar maka da cewa dole ne a sha wahalar tsada haya dole ne a sha wahalar tsada sauran abubuwan da suke da saboda bukatar bukatan sun yi yawa mm. sannan kuma ana samun kunci da raguwar eh, da karuwar tsada na kayayyaki malama rabi ku ne ake aura a saka cikin gidajen hanyar kamar yadda shi malam muhammad yake ta bayani akan yadda tsadan ma gidajen hayan yake yanzu da kuma karancin muhalli ga jama'a yaya maganan cefa ne to mu ne kan muke fuskantar matsaloli da dama saboda mu mata mu ne ma'aurata mu ne kuma mazauna cikin gida mu ne masu tarbiyya mu ne kuma masu gudanar da al'amuran cikin gida wanda ya danganci abin da za a ci mai gida zai iya tafiya zai iya kawo miki don kuɗi ɗan kalilan wanda zai ce ki fane da shi wanda a lokacin nan daga ke sai shi ko sai 'ya'yanku guda uku a misali kuɗin da ake bamu mu mata namiji zai kawo dubu biyar a da zai baki zai ga ya data to amma yanzu ba zai yi ba ke idan me yi ce zaki iya hadawa ki sa a ciki dan yanzu a dubu talatin ma ba zai miki komi ba wato zuwa wata ba zai yi ba saboda a yau idan kika shiga kasuwa kika je kika siya shinkafa loka dubu ɗaya da ɗari biyar insha Allah gobe idan kika koma kuɗin ya yawaita yanzu ma ƙarin ma ba wai na ɗari biyu ɗari uku ake ba dabulin ake yin shi. Wato ana ruɓanyawa ne. Ana ruɓanyawa ne. To kamar yanzu na ake a matsayin ki na mai iyali kamar nawa ke ganin mai iyali mai ƴaƴa biyu zuwa uku zai nawa zai wadace shi ya ciyar da ya'yansa sau uku da shi kansa wato uba da uwa da kuma ya'ya uku wato mutum biyar karin safe abincin rana zuwa abincin yamma wato so uku din nan kamar nawa ake bukata idan kika hada da abin da ake iya kashewa da to a wadace dai a yanzu a ci a ci kawai ba na kawai ba wai dan dadi ba mm. to a dubu biyar dan saboda yanzu shinkafa dubu ɗaya take da ɗari uku man gyaɗa dubu ɗaya yake da ɗari uku ta hausa kenan sannan shi kuma ba a yi maganar nama ba ko wani luxury eh, a wannan dai yanzu tumatir dubu ɗaya ma ba zai miki jamiya ba Wato miyan da zai zaki ci ranar? Wannan da zaki ci ranar tumatir dubu ɗaya ba zai miki ba. In kika koma ki ce zaki koma a turancin ki siya tumatirin leda to tumatirin ledan shi kan shi yanzu naira ɗari da talatin yake. Ga ki ga 'ya'ya guda uku ga mai gida yaushe dubu biyar zai miki. Wato idan misali da safe ne a bakin mutum da ake cewa um, mun kawo matakin da dan adam a najeriya yake cin kasa da dala daya watan yanzu abu ma ya kara lalacewa ya fi kasa da ma da ya lalace fiye da haka fiye da haka da yanzu a karanci a maneji in kika ce za ki dauki dubu ɗaya ki sai koko da kosai da siga koko da kosai da siga mm. dubu ɗaya nan ba za ta ishe ku ba a ku a ku biyar a ku biyar dan yanzu koko da za ki je ki siya da zai cika miki bokitin fenti ɗari biyar ne baki sa kosai ba babu suga kuma babu kuma suga a ciki to kin ga abun ya lalace hakurin ma yanzu ma mun kai mun daina ma magana idan kokon ma muka ce za mu yi mu koma gargajiya ba ci ba mm, eh. za ki siya gero 350 za ki jika yanzu ba a niƙan naira hamsin sai naira ɗari ne kowane loka to za ki kai kuma za ki sa kayan kanshi. za ki sa kayan kanshi yanzu citta ma ba a bada ni naira hamsin naira ɗari ne za ki zo ki niƙa shi ki tace sannan kuma ki siya siga yanzu itace misali itace na naira ɗari ba zai dama miki koko ki sa ruwan wanka ba Har hayas zai iya dama miki kokon to amma ba za ki girma ma 'ya'yanki ruwan wanka da shi ba sannan ki dawo zancen siga ki koma zancen kosai kosai ma bai zama dole ba kosai bai zama dole ba gawayi kuma yanzu ba a kullin naira hamsin gawayi naira ɗari ne to gaba ɗaya dai kenan a kan ɗaya a kan safe sai dubu ɗaya ta tafiya shi ma a maneji bai kai ba a takaice dai naira dubu ɗaya ba ta isa ga rayuwar ɗan adam da safe ga karin mutum hudu a cikin gida ɗaya to gas fa gas ai ba a maganin shi ba siyan talaka bane mu da muke neman abincin da za mu ci me ya kai mu neman gas Ko kwannan shi muke nema mu samu mu sha da safe da yara mu samu yara su tafi makaranta to yara sun tafi makaranta mai gida ya fita ya kawo dubu ɗaya ya baki dubu ɗaya ya kare a cefanen safe. In mai bada ne ko? In mai bada ne. Tunda wani ya saba baki ɗari biyu ɗari uku sai ga kaman hakan ma zai. In mai bada ne wani ma ba zai baki ba zai fita ma wani ba sallama. Saboda idan mai tunani ne mai tausayi ne kila zai iya baki magana mai daɗi. Wani kuwa sai dai ya fita ba tare ma da ya miki magana ba in kika bi shi waje ma kawai magana sai abin ya zama muku kamar tonan asiri to rayuwa an shiga halin ha'ula'i mun shiga wannan halin da da abin da muke ji ne yanzu ya dawo gare mu ba abin da za mu iya cewa sai dai mu ci gaba da roƙon Allah da muna magana to yanzu ma an zo ba iya magana madalla masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a cikin shirin yau da gobe za mu koma teburin tattaunawar namu malam ismail kai ango ne masu cin doya da kwai da shayi da safe ya ana cikin cin shawarman har yanzu so dole ne baki ya saba da daɗi hmm. dole ne a rika dan tabawa ya yanayin aljihu saboda kuma san lokacin amma lallashi ah, amarya ne eh, eh, eh a yanzu halin da ake ciki kamar yadda wannan ta faɗa sai dai a ce la ilaha ula'i rayuwa ya zama abin da ya zama abin da ake ce ma inflation ya riga ya kai wato tsadan kayan hmm. abubuwa ya riga kai ta ina hmm. ganin kwana uku da ya wuce masu ƙididdiga sun faɗa cewa a inflation din kuma ce abubuwan da suka tashi ya kai tsadan abubuwa masarufi mm. komai da komai mm. na siya da siyarwa ya kai har a kusan a kashi goma sha takwas wanda a shekara biyar ba mu taɓa ganin irin wannan abun ba amma kuma yana da kyau mu fahimci yadda abubuwan nan suka samu asali wato dole za ma za mu shiga wannan matsalolin saboda mun fito daga abin da ake ce ma ciwon tari wato ko covid-19 mm. mun samu wannan matsalolin shekara biyu zuwa uku wato tun daga lokacin da ka samu eh, eh, samu corona mm. saboda kasuwannin duniya sun tsaya can ya taɓa tattalin eh, arziki arzikin duniya gaba daya kuma gashi yanzu muna wani mataki a duniya wanda yaki ya yi yawa so matakar yaƙi ya yawa dole a harka na sarrafa abubuwan siya da siyarwa dole zai rage sabida kuma a lokacin da ya rage a lokacin bukatuwan su ke karuwa sabida yawan mutane ba raguwa yake ba kamar yadda malam muhammad ya faɗa so wannan matsalolin suna nan da yawa kuma ga gwamnati suna kokarin cire a tallafi da suke bayarwa a wurare daban-daban kamar yadda malam muhammad ya faɗa a da <clears throat> mukan siya abu da sauki abin da yasa muke siya da sauki ba wai ko suna da sauki ne. gwamnati suna ba da tallafi ne a wasu wurare shi yasa muke samun su da sauki kamar da muka aka samu aka duba wannan canji na dala a da muka same shi biyu gwamnati suna ba da tallafi ne akan kowane dala kwaya daya amma yanzu sun cire so bakta suka rage wannan abin dole abubuwa za su yi tsada wannan matsalolin shine da ya kamata mu kalla wannan yaƙe-yaƙe da sauransu da sace-sace da muke fuskanta a wannan yanki namu na Najeriya musamman arewacin Najeriya dole za mu ci gaba da samun a tsada abubuwa daban-daban. To amma da kai maganar tallafi na mm. san akwai tsare-tsare da na gwamnatin eh. nan ta yi duk da ba magana gwamnati muke ba akan eh. cewa an ba da tallafi na noma eh. inda ah, har aka fara ah, karfafawa manoma musamman na shinkafa ganin cewa an mm. riga an kulle boda saboda a yawaitar da shinkafa amma sannu sannu sai kika ga cewa shinkafar ma ta maye gurbin ta kasan waje din wato ta ya kai ga kamar kana sayan Eh, na kasan waje wanda aka sha wahalar jirgin wayewa saboda bambancin su yan da ne na canji ba eh, um, ga ganin da hannun a cikin sa matsan tattalin arziki matsan rayuwa a tsakanin eh, mu gaskiya ina ganin akwai hannun ma hannun mu ba shi bane a babban abin dubawa wannan akwai abin da masu sanin tattalin arziki suke magana duk lokacin da aka samu wani abu da ake cewa wato market substitution wato abin da ake nufi da shi shine a yanzu ne da kana canjin kasuwanci yawa ba da kana cin na turawa mm. yanzu kana so ka ci na gida mm. so kuma a lokacin da aka ce ka siya na gidan nan na gidan nan bai wadatar ba so abin da ke kawo saukin abubuwa shine wato a ce supply for demand yawa komin lalacin abu idan bukatuwan shi ya fi yawaitan shi sai ya yi tsada saboda a lokacin da kake nema da masu nema suka fi yawa to dole masu sayarwa su masu daga kuɗin sabida kasuwan ta daidaita to amma ina ganin insha Allah muna kan hanya dama za mu zo wannan wurin duk masu kallon tattalin arziki sun san za mu zo wannan wurin za mu zo wurin da za a zo kusan tsadan su za su zo ɗaya a lokacin da tsadan su ya zo ɗaya sai kuma a zo wani lokaci da sai masu yawaitan ko masu noman shinkafa sai su sha'awa da yi sai su ci gaba da sai su faɗaɗa yin shi saboda suna samun kuɗi so a lokaci wani lokaci zai zo Allah yadda abubuwa za su zo su sauka muna sa'a madalla to masu sauraron mu kafin mu karkar shirin namu za mu leƙa da makaram a jamhuriyar Nijar inda wakiliyar mu Tamar Abayi ta gayyato mana bako a filin kwalamar mu. Assalamu alaikum shirin yau da gobe na murya Amurka ne ce Maryam Usman wadda nake a nan da magaram a jamhuriyar Nijar. Yau girkin da na taho muku da shi girki na musamman ne tuwon labshi na kuskus tare da miyar kubewa ɗanya wadda ake gama ta da busasshen kihi shi wannan girki abin da zaki nema wani gida zaki neman kuskus in ki gehe guda ki aje ki samu fulawa ki madaidaiciya ki aji kamar kuskus leda guda kina iya sayan fulawa e, rabin rabi kwata ki aji sannan ɗaya gehe za ki samu kihin ki bushashe ki samu manki kayan yajinki ki samu daddawaki ki samu kuɓewa ki ɗanya tumatiri na konko da kulkule da akasari muna hausa muna amfani da shi busasshen tattasai da ake dakawa ja ki neme shi da gishirinki da dan maginki da tumatir danyi idan kina bukata ma akwai wanda bukata tana sawa har da wake suna sawa to amma sai ki nemi da dan digadige na na gyada ki aje gehe guda da farko eh, za mu hara da shi kan shi tuwon tuwon ainihin yadda ake kowa sai da ake tuwon laushi a ɗora ruwa ne bisa wuta ya tafasa a yi talgi a yi tuki to sai dai wannan na kuskus idan kika ɗora ruwa bisa wuta eh, kuskus ɗin nan taki a ƙasa za ki iya daidaita ki sa ruwa ya mata yawa ki dama ta kamar zaki kunu mm. da zaran kin dama ta sai ki sa ta a ruwan nan kamar yadda take talgi ki sa muciya ki motsa wannan kuskus za ki barta ta yi ta dahuwa ta yi ta dahuwa ta yi ta dahuwa an ta dahu da kanta uwar gida za ki ga ɗiyaɗiyan kuskus ba ki ganin su sun mutu he dai ki ga tana ta yabki mm. tana yabki kamar kin sa yodo to lokacin ta dahu kenan sai ki ɗauko fulawar ki wadda da ita ne zaki tuke wannan tuwo naki na kuskus za ki tuke shi sosai in kika ya tuku sosai ya gama jikin shi kika buga shi kika ja shi kika buga shi sai kiga gaba ɗaya fulawa ta yi ƙarfin kuskus ɗin nan za ga kin yi wani irin kalar tuwo wanda kuma gashi nan tuwo ne mai daɗi mai kamshi yana yabki har yana ta da kamshi mai daɗi wannan tuwon in kika riye shi dahu daga ya dahu inda zaki zo hudda shi ki samu manki a gehe wanda zaki zan ki sha hawa cokalin da zaki kwalho tuwon sai ki samu ledodin ki harare in kina so kamar yadda ake kullun daurin kafa ko kuma ki samu dan kwanan ki kararrami ko yan roba yan karama wanda in kika kwalho tuwon zaki sa a ciki sai ki mulmule shi ki mulmule shi ki mulmule shi kamar dawo sai ki jajjera shi ki aje wannan tuwo in kika yi da mulmule shi man nan ya bi shi sai ki gan ki aje shi ma bai kama lidde bai kama kwanan da kika sa shi saboda man kuma kina rihe shi zai miki kina aje shi gefe ki sani abu kire shi zai miki tauri kigir ya kama jikin shi mm. kenan bayyatu wannan lagab lagab tauri yake ya kama jikin shi to kuma nan ɗaya dabra kayan miya kun ji dai abin da na zana muku sai ki zo ki dora man ki bisa wuta bayan kin dora man ki bisa wuta kina iya ki zo ki yanka albasa Eh, da tumatiri ɗanye su za ki fara soyawa idan kika soya su sai ki kawo eh, tahornuwa da kayan yaji da yadda ruwa ki gama sai ki soya da attarugu tahornuwa da ai da attarugu ake dake ta inda bukata ma da celery sai ki gama ki dake su idan kika dake sai ki sa a cikin wannan albasan da tumatiri ɗanyen ki soye sai kin ga inda tumatiri ɗanyen ki ya narke albasa ta narke biki ga idan ta sun narke har sun matso mai idan suka matso man nan kihin ki da dabara busasshe idan kina so uwar gida kina iya ki bubbuga shi in kika bubbuga shi ki rage mishi girma tun da wani manya ne mm. amma kin tabbatar da kin hudda kaya kin gyara komai da komai ki yanke kin shika shi kin wanke shi kin hudda duk wata kura a jikin shi sai ki dan bubbuga shi a cikin turmi da zaran kin bubbuga sai ki hada shi cikin wannan kayan miyan da kika soya sai ki gama ki ta soya ki ta soyawa da su daudawa da komai kin ga ya kama jikin shi ya soyi mai ya hayo sama sai ki zo ki daidaita ruwanki idan kika daidaita ruwanki uwar gida sai ki kawo diga-dige sai ki sa ki sa gishiri da dan magin in kina bukata sai ki murza a ciki kenan kin daidaita kin rihe yana ta tawasa a nan dai daura kin samu kuɓewar ki kaɗanya kin mata kin wanke ta kin mata yanka ƙanana ƙanana. ƙanana an san samu ne a sa ta a turmi a bubbuga ta tayi amma wa'ansu sukan zuba ta haka nan su ke to wani fanni kin san mutane suna so in zaka ci abincin nan kana ta kiyin nan ma da daɗi an ka samu burkakin nan duk sai ki ga mu burkakin ya kalkashe maka komi da komi amma keki bubbuga shi nan kisa idan kika sa sai ki rihe abinki kika kawo kube wannan kika daka ta ita ma kika sa kawai ki rihe miya he ta dahu kiga kubewa tana jayuwa kin san wani fanni kube ya danya in bata dahu ba tsanwa wace to amma da zaran ta dahu kiga ta sa duhu tana jayuwa da kanta tana kamshi wannan kubewa ta ki ta dahu kenan wanda ana iya a zuba mu kowa ci a cikin gida a ci da wannan kuskus in tuwon lafshin kuskus kuma ita wannan miya ta kuɓewa a ma ana cinta da shinkafa wasu suna cinta da shinkafa kuma wasu suna cinta da tuwon lafshin na kuskus da namki to kin ga ita wannan miya taki idan a ran nan tuwon kuskus kai kin yi ta kina iya ki aje ta ma gobe kina iya ki shinkafa tunda ba lalacewa ba take kuma sai a ci da ita a cikin gida. yanzu kuma masu sauraron mu za mu yi muku tuwon burabusko da miyar taushe wato miyar taushe ita ce miyar yakuwa da ake hada ta wasu su hada da alayyahu wasu ko su yakuwa dan eh, yakuwa ta haka nan amma yakwal an yi so danya na farko dai idan aka ce burabusko kowa sani ana yin na shinkafa ana yin na hatsi kuma ana yin na eh, masara kuma har na alkama ana yi eh wanda kika ga zaki yi rabus ko kowa sai idan ka sulwa hatsin ka ko dawo ko ko alkama ka ka wanke ka shanya ya bushe ka hidda kasa saboda akasari rabus ko kasa gare shi amma an ka zamna ka gyara abinka sai ka kai a maka nikanka nika dama in ka je masu mashin sun sani ya kace burabusko to burabusko na idan ka zo sai ka sa taman gari ka hudda gari ka sa taman tsaki ka tankaɗe sai ka mai da tsaki manya gehe guda wannan kananan tsakin da suka wuce a rariya su ne zaka yi amfani da su yan najeriya suna cewa biski eh yan najeriya na ce a biski kwarai kwa mu kuma anan sai mu ce tuwon tsaki kuma bare bari su ce burabusko kenan biskin nan shine suke ce ma burabusko to eh kowa sayan da ake burabusko in ma na alkama ne na shinkawa ko na hatsi da farko uwar gida an kika ɗora ruwan zahin ke tafasa kina iya zaki ka gishiri kisa saboda kiyaye lami kuma akan je wa kanwa kaɗan wadda za ta sa eh, tuwon nan ya ya dahu lumus kuma ki kawo mai kisa kisa a cikin ruwan nan su tafasa ga tsakin ki gehe ɗaya kin daidaita kin sani sai ki zo ki tuka in kika yi wajen tukin nan kai miki ruwa an hiso yi dan tauri tauri in yi dan tauri tauri kika tuka shi yayi tsotsewa hwarin sai ki samu ciya ki tona kasa ya ki dan yayyawa ruwa ya ki samu leda mai kyau ki rihe su kawai ki bar shi a bisa garwoshin wuta hudda a hudda ice eh bakin da ya tsotse ruwa shi hudda mishi ice ake saboda kai ya kamzo sai ya dahu kasa eh, har ya kone kuma sama danyi to wannan kika rihe mishi leda ina mai tabbatar miki uwar gida da zaran kin huddo shi kika buga shi sosai a cikin kwano wallahi haka nan aka baki shi sai ki ci shi ki sha ruwa saboda kin ga akwai gishiri a ciki kuma akwai mai ba zai shaƙe ki ba kuma yayi ɗaya ɗaya sai ita miyayya kuwa wadda take buƙatar kayayyakin da zaki sai da naman ki na rago ko na shanu eh, da su horno kikin saba ta da attarugu nan kayan yaji eh, albasa da alkabewa in kina bukata da digadige da tumatin danye da kulkule tumatin to tumatin na gwangwani ba tilis ba ne kasa sa da wani bai bukata amma aka ce eh, jan tattasai da kake wato kulkule da shi da danyen tumatiri ya ma fi lahiya sannan gehe ɗaya kina da yakoki mai kyau isassa saboda shi tuwon biski ana so in kai mishi mai yakuwa ya kasance mai yakuwa ta yawa ta maka carmi sosai ya hi daɗi ya hi daɗin ci eh ta yi caram irin na bare bare ya hi daɗin ci to kika zo kika soye kayan mai ki komi da komi ka bewa ba da yawa ba ka biwa el wadatatta in kika sa ta goma ta isa ki gama ta ki soye ta bayan kin soye naman nan ki sa ta ta dahu tare da su tumatir danye kulkule da komi da komi kika daidaita kika tsaye da ruwan miya a gida haki sa diga dige sai ki bar shi ta dahuwa can gehe guda ya kuwa kin wanke ta tas ba kin tabbata ba ta da kura kin yayyanka ta wani gida in kika sa a turmi ki sabe ta ki sabe ta ki sabe ta a cikin turmi kawai sai ki dauko ta ki zuba a cikin hekin kin ga ita ma ita ke in ta sabo sai ki dauko ta ki zuba to idan kika sabe ta charmin ta yayi hutowa yanda ake so maimakon ki dawa ta tun da wuri akwai wasu tun da wuri suke dawa ta ita kuma wani fanni an ka dawa ta tare da su wata kabiwa da albasa tsaurake su saki bisa da huwa sosai amma idan suka dahu sosai ita kin nan kika saba ta kika kawo kika zuba sai ki barta ta yi ta dahuwa ta yi ta dahuwa daga tsanwa ya ga ta koma duhu ta yi limus tunda in ta dahu bayan kin saba ta bata wannan ganyen manya-manya a cikin miya ki sa halau burin maburkaki ki burkaki abin ki sai ki jaye mata wuta ki jaye mata wuta eh, mai hiya matso eh tana bisa garwashi to man in ya matso wannan miya ta ki ta tabshe ta yakuwa ta yi wadda zaki gama ta da tuwon tsaki kuma kina iya gama ta da tuwon labshi kina iya gama ta da tuwon shinkawa amma akasari an yi sanin biski a gama shi da yakuwa to wallahi ina ji malama tamar wannan biskin nan da yakuwa to wallahi in kika ba barbare ina ga ko mota gare shi ya baki bare aka zuba man shanu bare da man shanu tun da man shanun akasari an hisu a buge shi da tuwon tsakin ma a buga shi ya ratsa tuwon tsakin eh, lokacin da aka hudu ana buga shi a saman shanun nan ya sha albasa a ratsa shi to wallahi ina ji yaro mai kyau ya ba zai ci wannan tuwo. masu sauraro da haka muka kawo karshen shirin a wannan lokaci a madadin waɗanda kuwa ji su musamman ma abokiyar aiki na da tattaya na gabatarwa Amina Bahara Auna. Da wanda ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa shirin baki ɗayansa Daniel Brown da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya. Muryar Amurka yau